Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci talatin da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya muryar arewa. a ƙasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 18 ga watan Afrilun 2019 a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Attorney janar ɗin Amurka William ba da mataimakin Attorney janar Rory Santin za su gana da 'yan jarida da safiyar yau dinnan Alhamis. koriya ta arewa ta gwada wani sabon makami mai linzami na zamani sannan gwamnatin trump za ta kakaba karin takunkumi ma kasar cuba saboda goyon bayan shugaban venezuela nicolas maduro da take yi zaɓe shugaban kasa ya gaya bakteri a za mu yi aiki har ranar 22 ga watan mayu shine karshen federal executive card kasa ranar 29 ga watan mayu ranar laraba ne kuma shine ranar da za a ransa da shi. Boss Mustapha kenan sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Haka kuma za ku ji cewa kwamitin da gwamnatin Najeriya ta kafa don sake tsugunar da waɗanda hukuncin kotun ƙasa da ƙasa ya shafa sun fara aikin gyaran hanyar Maiduguri gamborin Gala Road. Kowane irin muhimmanci hanyar take da shi? Wannan hanya ce wanda ta fi kowace hanya muhimmanci a kasan nan. Ta fi hanyar Ilela ta fi hanyar Badagri don yawanci kaya da ke zuwa Chadi da Kemeru da su Bangui da Sudan suna wucewa ta wannan hanya. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Attorney Janar ɗin Amurka William ba da mataimakin Attorney General Rod Rosenstein za su gana da 'yan jarida da safiyar yau ɗin Alhamis game da rahoton mai bincike na musamman Robert mula a cewar wata sanarwar da ma'aikatar shari'a ta bayar. Mr. Ba na kuma shirin sakin tacaccen juyi na rahoton mula nan mai shafuka kusan 400 kan katsa katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na shekara ta 2016 da zumar ganin Donald Trump ya ci zaben shugaban ƙasa. A wata hira da aka yi da shi a wani gidan rediyo jiya Laraba, Trump ya nuna cewa shi ma mai yiwuwa ya kira tare manema labaran. attorney janar ba zai kira taron manema labarai watakila ni ma zan kira wani taron na 'yan jarida bayan nasa bari dai mu gani abinda trump ya gaya ma larry okono na rediyon wma kenan mula ya yi bincike ne kan alakar kwamitin yakin neman zaben trump da rasha da kuma koshin trump ya yi amfani da mukaminsa na shugaban kasa ya yi karan tsaye ga fannin shari'a ta wajen gurgunta wannan binciken tuna dai aka shiga muhawara kan wannan rahoton tun ma kafin a fitar da shi koriya ta arewa ta gwada wani sabon makami mai linzami na zamani wanda wannan ne na baya-baya a gwada karfin soji da koriya ta arewa ke yi yau ne dai kafafen yada labaran gwamnatin koriya ta arewar suka bayyana hakan shugaba kim jong-un ne da kansa ya sa ido kan yadda aka gudanar da gwajin wanda ya kira wani muhimmin aiki a cewar kamfanin dillacin labaran koriya ta arewar tuni ma'aikatar tsaron amurka ta mai da martani da daren jiya laraba inda wani jami'in headkwatar tsaron amurka ta pentagon ya ce muna nan sane da wannan rahoton kuma ba za mu sake cewa wani abu ba a halin yanzu to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump ta ƙaƙaba ƙarin takunkumi ma ƙasar cuba da zamar ladabtar da gwamnatin ƙasar saboda goyon bayan shugaban venezuela nicolas maduro da take yi je laraba mai bayar da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa john bolton ya ba da sanarwar iyakanta kudaden da 'yan cuba da ke amurka za su iya turawa ma 'yan uwansu da ke wannan tsibirin ƙasa da cewa kar ya wuce dala dubu ɗaya ga mutum guda bugu da ƙari gwamnatin ta trump za ta kakaba wani sabon abin da ta kira sauyi wato na takaita zirga-zirgar zuwa cuba wanda bai shafi bukatar haduwar dangi ba a cewar Bolton a wani jawabin da ya gabatar a Miami ga wani gungun soji a zagayowa ta 58 ta tunawa da abin da ya faru na kasa mamaye tsibirin a shekara ta 1961 kamar yadda hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta tsara. yayin da ƙwararru ke auna ƙarfin ginshiƙan da ke rike da majami'ar notre dame ta ƙasar faransa da wata mummunar gobara ta ci da sauran ayyukan tantance yawan barnar da ta faru a wannan daɗaɗɗiyar majami'a da kuma ɗaya wato wadda kuma ɗaya ne daga cikin manyan gine-ginen ƙasar shugaba emmanuel macron na ci gaba da ƙoƙarin cimma burinsa na sake gina majami'ar cikin shekaru biyar macron ya bayyana shirinsa na sake gina majami'ar har ma ta fita da kyau a wani jawabin da ya yi ga kasar a shekaran jiya talata sannan ya shafe tsawon jiya yana ta ganawa da ministocinsa kan batun sake gina wannan ginin da kuma yadda za a samu kuɗin ginawa da dai sauransu tuni ya fara samun gudummawa mai yawa inda attajiran faransa da kamfanonin kasar suka yi alkawarin bayar da adadin kuɗin da ya kai dala miliyan 800 Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba ta ce Tripoli babban birnin ƙasar Libya ya ga yaƙi mafi zafi da dare tun bayan da dakarun janar Khalifa Haftar suka fara kai farmaki a yunkurinsu na kawo wato na kwato birnin Tripoli a farkon wannan watan. Babban jami'in diplomasiyya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libyar Gassan Salame ya yi Allah wadai da barin wutar da aka yi. ya faɗa ta kafar twitter cewa daren jiya ya kasance mai matukar firgitarwa saboda barin wuta da aka yi ta yi a unguwannin da jama'a ke zaune don kare lafiyar mutane wajen miliyan uku da ke tripoli ya kamata a kawo ƙarshen wannan yakin yanzu nan A wani rubutaccen bayani da ya baiwa manema labarai ranar Talata, salami ya sake kiran da kasashen duniya su haɗa kai wajen ceto Libya daga fadawa mummunan yakin basasa. Diyar shugaban Amurka Donald Trump wadda kuma wata babbar mai bayar da shawara ce ga fadar shugaban da Amurka, wato Ivanka Trump. ta yi jawabi ga wani babban taron mata 'yan kasuwa a kasar abrikos jiya laraba ibrahim kalmasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To yanzu sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda sakataren gwamnatin kasar mr boss mustapha ya bayyana cewa shugaba muhammadu buhari ya ba da umarnin a tattara bayanan ayyukan gwamnati na shekaru hudu da suka gabata a shirye-shiryen da ake na kaddamar da shi sabon shugaban najeriya a wa'adi na biyu ranar 29 ga watan mayu sannan an baiwa kwamitin da gwamnatin ta kafa na tattara bayanan gwamnati wa'adin zuwa 30 ga watan afrilu da su mika rahotonsu Ga rahoton da Umar Faruku Musa ya aiko mana daga Abuja. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ba da umarnin cewa za a rufe gwamnati wato majalisar ministocinsa a shirye-shiryen da ake yi na kaddamar da shi a sabon shugaban najeriya a wa'adi na biyu a ranar 29 ga watan mayu mai zuwa wanda ke nufin cewar majalisar ministocin da za a rufe ta ne a ranar 22 ga watan mayu yayin da a Karshen wannan wata wato 30 ga watan afrilu ne ake sa ran kwamitocin da gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa na tsara miƙa ragaman mulki da kuma tattara bayanai na ayyukan gwamnati da aka yi a baya da ake yi a yanzu da kuma ake fatar a yi nan gaba za a tabbatar da cewa sun kammala sun shiga hannun gwamnati a ranar 30 ga watan afrilu din da ake ciki kamar yadda sakataren gwamnatin tarayyar najeriya mr boss mustapha yake bayyana mun a tattaunawa da na yi da shi a abuja dalilin da ya sa muka sa waɗannan kwanakin kaga kaman kwamitin vice president ya kamata duk da na daga ministoci su shiga gunsu a cikin sauri don kwamiti ɗin ta samu ta yi shirye-shiryenta da kuma tabbatar sabuwar gwamnati da za ta shigo bayan an rantsar da Firayim Muhammadu Buhari da nan da tara tana da takardun da abubuwan da aka kimata da wanda za su fara aiki da su don wannan gwamnatin da za ta shigo na tana shigowa kawai za ta kama aiki Shi ne abin da ya sa muka ce duk rahoton na ministry suke da shi da su department da agency su tabbatar da ranar da hudu ga watan April din nan an tabbatar an shigar da su dan kwanan da aka bayar na talatin ga watan afrilu din nan shine muna duba akan cewa gwamnatin ta kusa shuɗewa Na a samu izini daga gunta in umarci ministoci a cabinet su tabbatar wanda yake da memo wanda yake so wannan gwamnati din da za ta kare ranar ishirin da tara ta yi shi a federal executive council a tabbatar kafin talatin ga wannan watan april din memos don sun shigo yanzu muna da tundun memos amma muna faɗi akan cewa tun da ba kawo karshen shekara na budget ba akwai waɗansu ministocin da har yanzu suna preparing da memos nasu na policies da program da project shine muka umarce su bayan bayan talatin ga watan afrilu ba mu da wani lokacin da za mu iya sake kafa sabon kuma har mu gyara ta mu kawo ta kansul don kansil da ibi a kai shi ne wannan sakulan nan da kaka na yi shi. to amma a baki daya yaushe ne za a rushe wannan gwamnati wato yaushe ne za a rufe ayyukan wannan majalisar domin shirin haɗa sabuwar gwamnatin kenan. Eh, to wannan ah, shi shugaban kasa ya riga ya umarce sheri ah, za mu yi aiki har ranar 22 ga watan mayu shine karshen gaban federal executive council kasa ranar ishirin da tara ga watan mayu ranar laraba ne kuma shine ranar da za a rantsar da shi so mun sa ranar ishirin da biyu ga watan mayu shine zai zama federal executive council na karshe wanda za mu yi validatory session kawai ya sallama da ministocinsa kuma ranar laraba mai zuwa bayan wancan din za a rantsar da shi a cikin mukamin sa sabon president ranar ishirin da tara ga mayu. sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kenan mr boss mustapha ina tattaunawa da shi dangane da da shirye-shiryen naɗa dardumar wa'adi na farko na gwamnatin shugaba muhammadu buhari a shirin da yake yi na ƙaddamar da shi a ranar 29 ga watan mayu na wannan shekara umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya masu mulki sun zama gafiya. Ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan mishi maula. Da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin. Madalla a gaida Umar Faruku Musa. To daga batun mika mulki kuma bari mu je batun aiki. kwamitin da gwamnatin najeriya ta kafa don sake tsugunar da waɗanda hukuncin kotun ƙasa da ƙasa ya shafa na shekarar 2002 sun fara aikin gyaran hanyar maiduguri gamborin galarod da ke jihar borno gyaran dai zai baiwa 'yan kasuwar da ke arewacin ƙasar damar zirga-zirga ga rahoton da haruna daudabi ya aiko mana daga maiduguri kwamitin da gwamnatin tarayya ta kafa don sake tsugunar da wanda hukuncin kotun ƙasa da ƙasa ta shafa da ake kira icj sun soma aikin wata gyara babbar hanya na zai bawa 'yan kasuwar da ke arewacin najeriya damar shiga da fice da kayayyakinsu ta wannan hanyar da ake kira maiduguri borin gala road idan dai ba a manta ba hukuncin kotun na ƙasa da ƙasa da ake kira icj ya shafi wasu garuruwa daga bangaren arewacin najeriya da ma bangaren kudancin ƙasar yayin da wasu garuruwan suka fada bangaren ƙasar kamaru wasu kuma suka kasance a bangaren najeriya tun a wancan lokacin ne dai gwamnatin tarayyan ta kafa wani kwamiti da zai sake tsugunar da waɗanda hukuncin kotun ya sha. shafa wanda kuma tashe-tashen hankulan da ke faruwa ya jawo tseko wajen ci gaba da gudanar da ayyukan a wannan bangaren na najeriya savio adamu adaji dai shine mai rike da kujeran darakta general na hukumar da ke lura da kan iyakokin najeriya can be recalled that the federal government set up this presidential resettlement committee to provide facilities for Nigerians that were displaced as a result of the rulings of the International Court of Justice in the year 2002. Ya ce idan za a iya tunawa gwamnatin tarayya ta kafa wannan kwamitin na sake sama ma mutanen da wannan hukunci ya shafa sakamakon wancan hukuncin kotun na ƙasa da ƙasa tun a wancan lokacin kuma gwamnatin tarayya ta so samar da kayayyakin da za a taimaka waɗannan mutane kuma yanzu hakan muna kaddamar da sake kwaskware wannan titi ne ya tashi da garin maiduguri zuwa mafa har zuwa gala. kuma za mu kammala kwaskwara wannan hanyar ne cikin kwanaki 41 don baiwa 'yan kasuwa damar ci gaba da zirga-zirgar su kan wannan titi ba tare da samun wata matsala ba bayan kaddamar da sake kwaskwara wannan hanyar ne dai sun tambayi gwamnan jihar borno honorable kashin shatima kowace mahimmanci wannan hanyar take da shi hakan wannan hanya ce wanda ta fi kowace hanya muhimmanci a kasan nan ta fi hanyar ilela ta fi hanyar badagri don yawanci kaya da ke zuwa chadi da kemeru da su bangui da sudan suna wucewa ta wannan hanya duk da lalacewan hanyar a wayewan garin allah manya manyan motoci kusan 200 zuwa 300 suna bin wannan hanya balle ma an jara kasan duk masu bin ta mubi masu bin ta banki duk za su fara bin wannan hanya hanyar nan tana bukatan gyara ba don komai ba don ta shafi rayuwar mu fiye da yadda kake tsammani domin mun hira da alhaji aliko dangote ya tabbatar min cewa kashi arba'in na kayakin shi to in allah ya yarda za mu yi gwargwadon karfin mu ga cewa mun cimma wannan buri mun hada wannan hanya a cikin takaitaccen lokaci. Brigadier General Abdulmalik Bula Mabiude shine kwamandan rundunar soja shiya ta bakwai da ya ce za su bada tsaro wajen tabbatar da cewa an kammala aikin wannan hanyar ba tare da samun wata matsala ba. A insha Allah abu ne mun zo na mun tantance mun dudduba duk abubuwan da kokarin da zamu iya mu yi domin mu ba su tsaro a samu a yi wannan hanya insha Allah. brigadier janar abdulmalik bulamabiu kenan ke bayani game da irin matakan da za su doka na garin cewa sun ba da kariya ga ma'aikatan da za su yi wannan aikin hanyar da ya tashi daga garin maiduguri har zuwa garin gamboro da kuma zai bai wa 'yan kasuwa damar ci gaba da zirga-zirga kan wannan hanya da ta haɗa najeriya da ma wasu ƙasashen afirka haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya da Haruna Dauda biyu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan a Washington na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da su alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau aka cika shekaru biyar da kwana biyar da sace 'yan matan Chibok biyu da saba'in da da shida har yanzu ba san inda saura da goma sha biyu suke ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki ba. yayin da kuma kungiyar boko haram din da ta sace su take ci gaba da riƙe liya sharibu ɗaliban makarantar sakandaren garin dabci ɗaya tilo bayan sakin sauran ɗalibai sama da ɗari da aka sace su tare ranar cika shekaru biyar da sace 'yan matan cibok din shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayyana bakin cikin gaza ceto 'yan matan tare da sake yin alkawalin ceto su a cikin hirarsu da wakilin umar faruk musa kakakin fada shugaban ƙasar garba shehu ya bayyana cewa Hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya da baki daya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara biyar waɗannan 'yan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu har yanzu Allah bisa a dawo da su duk gaba daya duk da cewa Allah ya bada nasara kan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a dace masu shi. Sakon shugaban Muhammadu Buhari shine kada a samu karayar zuciya. Shi kan ba zai haƙura ba zuciyarsa tana kan wannan abu duk abin da gwamnati a ƙarƙashin su za ta yi dan dawo da su waɗannan 'yan mata na cibo kanta italiya sharifu wannan yarinya kwaya Da tal ta 'yan makaranta da eh, allah ya dawo da sauran ita ba ta dawo ba eh, ana samun labari mai karfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke rike da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita su suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa maso gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya waɗannan abubuwa da ake kokari a warware su cikin nufin ubangiji ita gwamnati tarayya ba saki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damu da ita ba saboda haka a takaice da abin da nake sai ce gwamnatin najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma allah ya da aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ubangiji da kokari da ake maslaha da ba fatawa da ake filin daga za a dawo da sauran. amma abun damuwa shine duk da irin wannan fafutukar da kwazo da shugaba buhari ke yi da kuma alkawari da karfin gwiwa da yake baiwa al'ummar da abun ya shafa kai tsaye har yanzu wasu suna ta nuna su cewa sun gaji da sa ba su ga kahu ba wani karfin gwiwa ko wani abu sabo shugaba buhari yake da sako gare irin wannan mutane to mu dai abin da muke so mu ce shine alhamdulillah a bangaren gwamnati mun gamu su da kyakkyawar ɗabi'a da kuma kyakkyawan hali da al'umma cibo ke nuna wa akan wannan lamari da ya same su da kuma ba su haƙura ko su ce a'a an gaza ba tunda kaga ko wannan zafi da aka yi na watan biyu a wannan shekarar da shugaban kasa al'ummar Chibok Buhari suka yi saboda haka wannan yana da tasiri wayanda suke fice suna cewa a'a ba a komai ba ba a iya ba ashe a cikin su ba akwai har yan takarar shugaban kasa a cikin su ba kuma suka je suka gabatar da kansu jama'a ta ce ba ta son su saboda haka mun san cewa akwai masu makalewa ko su tsafe akan wannan batu don bukatar siyasa dan bukatar abin duniya cikin kasashen duniya da yawa akwai masu son su aiko da abu ma na gudunmuwa kuɗi nauyi saboda haka akwai bukata iri da yawa mutane amma dai wanda abun ya dame shi wanda yake da kishin abu wanda ya san ciwon rasa da ko ya a wannan hali da ake ciki muna jaddada musu cewa shugaban Muhammadu Buhari yana tare da su. Na kuma hira da Hajiya Aisha Yusuf ɗaya daga cikin jigajigan fafatuka ceto 'yan matan karkashin ƙungiyar da ake kira Bring Back Our Girls ko kuma BBOG a takaice ga abin da take cewa. shekara biyar da sati 'yan mata Chibok a kuma a ranar talatin ga watan nan watan Afrilu za mu yi shekara mu ma shekara biyar. Da sai da aka yi kwana goma sha biyar da ɗauki 'yan mata Chibok kafin aka fito aka yi zanga-zanga zuwa na National Assembly. mu a nan a kan social media aka yi ta a maganganu dai a da sauransu. Amma haɗa jama'a da fitowa sai ran talatin ga watan Afrilu muka fito. mun ji bayani daga shugaban kasa shugaban kasa ya fito ya yi bayani ya ce zai iya ya kamata ya fito da su amma babban abin shine ai game da abin da shugaban kasan ya faɗa kusan abin da ya faɗa fara kenan da aka yi shekara hudu da ɗauki 'yan matan cibok amma mu muka ce abin mamaki a ce shi shugaban kasa yana uba yana kaka ya san kuma ciwon ɗa ya san kuma ciwon rashin ɗa bai iya samu ya kira iyayen 'yan matan ci nan eh, su goma sha ɗaya da eh, su ɗari da goma sha biyu da har yanzu suna nan hannun su 'yan boko haram ya kira su ya zaunar da su ya musu jawabi ya musu magana mai daɗi ya ba su haƙuri ya gaya musu duk abubuwan da gwamnati nan take yi ga yadda za a fita zuwa gaba ɗaya babu babu wani wani ɗan gwamnati ko wani abin da ya je same su babu wanda ya magana da su sun fi shekara biyu da wani abu ba mai ce musu uku ba mai ce musu kala kawai an kyale su kawai suna suna cikin wahala a ƴaƴansu da aka ɗauke shin wai shugabannin nan da muke da su inda ƴaƴansu ne aka ɗauke za su yi haka dan ƴaƴan talaka ne aka ɗauke shine kawai ake son kawai a bar magana daga an yi magana sai a ce wai ai an dawo da wasu eh mun ci an dawo da ɗari da bakwai abin da ya kamata gaba ɗaya mu gane cewa wani dawo da yan matan ci fa ba wai wani alfahari aka musu ba ba wai kuma alfarma aka musu ba yancin su ne na yan ƙasar Najeriya dan gwamnatin Najeriya ta tabbatar cewa ta kula da su yadda ma ba wanda ma zai ɗauke su kuma idan aka ɗauke su ya tabbatar cewa nan take an dawo da su yau gashi shekara biyar 'yan matan ciba ɗari da goma sha biyu da ita liya sharibu da aka ɗauka wa 'yan uwanta aka barta ita kaɗai a hannun boko haram da ita alice gada da take aiki gaba ɗaya da aka ɗauke su har da yawanci mutane 'yan Najeriya da yawa da ke hannun Boko Haram kuma gaskiya ba mu ji daɗi da wannan abun ba. To a cikin bayanin da shi kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana iyaka kokari tare da haɗin gwiwa waɗanda suke shiga tsakanin nan domin ganin cewa bayan an ceto musamman italiya sharaibu ya ambaci cewa in an ceto ta nan ana so a tabbatar cewa an ci gaba da kare rayuwarta da kuma danginta baki ɗaya shi yasa ake so ba a so a yi gaggawa a zo kuma a yi na sani. turawa suka ce talk is cheap wasu ma suka ce talk is free don yawancin magana aka yi shi ko an ɗauki alkawari za a wani abu ba a tabbatarwa an yi. shi ne babban magana kawai su ce suna magana kullum su fita su ce mana ai suna kaza suna kaza amma ba a gani a ƙasa me yasa ba zai je a samu iyayen yan matan nan ba a musu bayanin nan a a musu abubuwa da ake ba wai an ce wai a fito wata sirrin ƙasa a faɗa jama'a a'a akwai abin da ake kiran feedback back mechanism muna ganin sauran kasashen waje abubuwan da suke idan an ɗauke musu wani yadda za su ga mutane ga abin da suke yi amma nan kamar ma ba mu isa ma mu tambaye su su ga mana magana ba. Abin da ya fi ɗaure muku kai yanzu rashin ceto 'yan matan ne ko kuma rashin bayani da ita gwamnatin take ma iyayen 'ya'yan. Gaba ɗayansu don baya da za a yi a ciki yanzu iyayen ba mutuwa suke yi. na jin kwanakin baya ɗaya daga cikin uwar wacce ake abin nan ta yi ta samu cutar stroke wani zai iya ce ai ko ina ana mutu ai eh, an san ko ina ana mutu akwai amma akwai kuma wani wanda ke a bakin ciki zai sa mutane hawan jini da sauransu iyaye suna cikin wani halin akwai wani interview da aka yi da wata daga cikin babar yan um, matan da aka ɗauke Mrs. Samuel inda kake kira kake kuka ga gwamnati tana cewa don Allah gwamnati ta jube su da idan rahama gwamnati ta ta san cewa su fa kamar fa matattu suke kawai suna tafiya ne shekara biyar ba karama abu dan ta so lokacin da ma aka muka yi abin da dinmu na makin shekara biyar na mata cibak eh, din a hannun da aka sace su ka kasa mata ya da yake abin da muka yi an sa kujeru da kujeru da tebura gari da goma sha biyu da kowane yarinya an sa sunanta har da na ah, liya shariba aka ba ta teburinta aka ce uwar ta je ta zauna akan tebur ta kira ma sunan yarta wallahi ka sa ta yi faɗuwa ta yi tana ta kuka ya za a cewa mutane abu za a gaya musu ba. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da wakilin Umar Faruk Musa da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. To a gaida alheri Grace Abdu. Kafin mu kammala shirin ga labarai amma fa a takaice. To a takaicen attorney Janar ɗin Amurka William ba da mataimakin attorney general Rosenstein za su gana da 'yan jarida da safiyar yau dinnan Alhamis game da rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller a cewar wata sanarwa ta ma'aikatar shari'ar Amurka. koriya ta arewa ta gwada wani sabon makami mai linzami na zamani wanda wannan ne na baya-baya a gwada karfin sojar koriya ta arewa kan yi yau ne dai kafafen yada labaran gwamnatin koriya ta arewar suka bayyana hakan gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump ta kakaba ƙarin takunkumi ma cuba da zumar ladabtar da gwamnatin ƙasar saboda goyon bayan shugaban venezuela nicolas maduro da take yi Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Laraba ta ce Tripoli babban birnin ƙasar Libya ya ga yaƙi mafi zafi da dare tun bayan da dakarun janar Khalifa Haftar suka fara kai farmaki a yunkurinsu na kwato birnin Tripoli a farkon wannan watan. Masu sauraronmu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Sule mini barma zai shigo da shirin na kasa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai mun haɗa a shirinmu na hantsi.